Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim. Matasan malaman ɗariƙar Tijjaniya sun fara aika zazzafan saƙon goron sallah zuwa ga Dr. Idris Dutsen Tanshi bayan dawowar da Dr. Idris bayan dawowar da Dr. Idris Dutsen Tanshi yayi daga hijirar da ya yi, wanda yanzu haka Dr. Idris ya dawo ya dawo ya koma garin Bauchi inda da komawarsa ke wuya ya fara karatu ya maimaita wasu abubuwa wasu miyagun maganganu da ya yi ga janabin Annabi sallallahu alaihi wasallama da bayan Allah salihan bayi inda wannan ce ta sa matasan malaman ɗariƙa Tijjaniyan nan suka fara aika masa zazzafan saƙo tare da baje shi a fefe duba da irin abin da Dr. Idris Dutsen Tanshi ya ƙara dawowa da shi abin da ya faɗa wanda ita ce sanadiyar da ta sa yi ya bar garin Bauchi yanzu ya dawo ya maimaita irinsa amma a kasance tare da mu a wannan tasha ta Taskiya TV don jin yacce ɗaya daga cikin matasan malaman ɗariƙar Tijjaniya ya wanke shi tsaf Madana shekara ta 1445 wanda ya daidai da tara ga watan hudu miladiya aiwar annabi isa shekara ta 2024 dr jaki barkanka da dawowa yan ah, uwa kamar yadda muka sani mun gode ma Allah subhanahu wataala mun gode ma kauran Bauchi da ya sanadiyar guduwan wannan bawan Allah saboda matsauraci ne Dr. Jaki ya gudu ya bar garin Bauchi saboda irin gaza da cin mutunci da rashin tarbiyya da zagin mutane da yake yi muka yi azumi lafiya muka yi tafsiri lafiya wannan karan saboda wannan dujal din mai suna Dr. Jaki baya ainihin garin Bauchi baya fitowa ya ga idanun mutane gashi dai yana yin ah, wa'azin nashi ta ƙasa amma tunda daman abin shi daririye ne sai ya ga idanun mutane ne yake tabargaza yake rashin mutunci Allah ya sa wannan karan mun yi azumi lafiya malamai ba kace nace babu cin mutunci babu zagi babu ƙananan maganganu amma gashi daga dawowansa tunda daman ka san jaki jaki ne kuma ka san kare kare ne kuma ka san dabba dabba ne gashi daga dawowarsa har ya zo ya fara dira akan malamai amma godiyar da zamu ma Allah da godiyar da zamu ma gwamnan Bauchi kasancewar gudun hijira Dr. Jaki yayi ya je ya ɓoye an samu sassaucin gabatar da ibada an samu sassaucin gabatar da tafsirai cikin ƙoshin lafiya ba tare da kace na ce da kuma cin mutuncin al'umma ba amma daga dawowarsa jiya gashi har ya zo har ya fara cin mutuncin al'umma wanda zan sanya muku ku ji kuma sai mu sanya ɗaya daga cikin almajiran shi ya tabbatar mana da rashin tarbiyyarsa amma yanzu bari ku ji abin da yake faɗa bari ku ji wallahi tallahi ba wanda ya fitar da ni sai Allah sai sa ba wanda zan ambaci sunansa a nan in cewa shi ya mu wani abu Allah ne iyaka na abudu iyaka na abudu to muna kan wannan Allah kai kaɗai muke bauta masa kuma kai kaɗai muke neman taimako ba ma neman taimakon in yasi, ko na tijjani ko na abdulkadiri ko na imbabi ko na halluti kai na manzon Allah ba ba ma neman mun shiga Ka yan uwa kun ji dabba ne akuya akuya ne da kiki da kiki ne jahili jahili ne yanzu wannan Dr. Jakin daga dawowarsa jiya ana zaune lafiya saboda tsokanan fada ya zo ya ƙara maimaita abin da ya zama mai masiba wallahi tallahi ka jira wannan masiba sai ta ƙara dawo maka ai wannan kalaman ka yi suka zama maka masiba suka zama maka bala'i gidan ka ga gare ka zama duk wanda ya taba annabi Allah bai kyale shi bari in gaya maka Dr. Jaki wallahi tallahi annabi ya riga ya taimake ka dan ba dan annabi ba da yanzu kai kafiri ne da babanka kafiri ne duk da ma yanzu muna da kokwanton musuluncin naka musuluncin kama muna da kokwancen shi kwangila kake ma yahudawa wannan aikin ba aikin musulmai bane amma ba dan annabi muhammadun ba inda annabi bai taimake ka ba da baka zauna akan kujeran da har kake kokarin da littafin annabi muhammadu ba saboda haka ko ka ki ko ka so annabi ya ya taimake ka wa kuntum ala shafahu minan nari fa an kaza kun minha kuna gefen ramin wuta annabi ya zo ya tsamo mu daga ramin wuta da tuntunin mun fada ko ka ki ko ka so annabi ya taimake ka eh annabi ya taimake kuma idan mutum ya shiga cikin bala'i idan ya kira sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da niyyar Allah ya tsire shi dan annabi bai zama mushriki ba amma ka kira sunan annabi da niyyar cewa annabi shine zai tseratar da kai da Allah ke tseratarwa wannan butulakan babu wanda bai babu ba musulmin da ke kokon ke kokon cewa wannan bai inganta ba annabin kuma da kanshi shine yace idza dannat uzna idza dannat uzunu ahadikum falyazkurni annabi yace idan kunnan ɗayan ku yayi dauka ji kaman wani abu ya zo ta uku annabi yace sai sai ku ambace ni ku ce muhammadur rasulullah maimakon ku ambace Allah annabi yace fazkurni ya ambace ni amma ambatan annabin bai nuna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai taimake ka a wannan halin a ambatan sunan manzon Allah tsani ne zuwa ga Allah Allah ya kare ka saboda haka da ta jaki ko ka'i ko kaso wallahi tallahi annabi ya taimake ka kuma annabi yana nan yana yana kan taimakanka kuma har ran alkiyama annabi zai taimake ka sai dai in baka so kuma ba za ka shiga cikin taimakon annabi ba domin ceton annabi taimakon annabi ne annabi yana cewa shafa'ati yawmal qiyamati haqqun ceto na ran alkiyama gaskiya ne wa man lam yu'min biha lam yakun min aliha duk wanda bai imani da ceto na ran alkiyama ba zan cece shi ba kuma ceto taimako ne to saboda haka ran alkiyama Dr. Jaki ba ka ba ceton manzon Allah abu na gaba da nake so na gaya maka Dr. Jaki shine ko ka ki ko ka so Shehu Ibrahim ya taimake ka ko ka ki ko ka so wallahi yanzu zaman lafiyar da ake danyi a Najeriya albarkacin Shehu Ibrahim ne in baka sani ka sani ni mai baro da nace duk dan Najeriya ma annabi Shehu Ibrahim ya taimake shi duk dan Najeriya duk wanda yake Najeriya Shehu Ibrahim ya taimake shi ba dan Shehu Ibrahim ba wallahi tallahi billahi lazi da har yanzu muna cikin bala'in yaƙi a Najeriya Shehu Ibrahim ne ya zo Najeriya yayi addu'a wa Najeriya kuma Allah ya amsa Najeriya za ga irin tuggun da ake shiryawa yanzu tuggun Boko Haram an shida ne dan anusa dan a rusa Najeriya har yanzu Najeriya ta kasa rushewa addu'ar Shehu Ibrahim ce tuggun fulanin daji yan kidnapping an shirya dan Najeriya dan arewa ta rushe har yanzu ta kasa rushewa addu'an Shehu Ibrahim ne tuggun ainihin yan Neja Delta an shirya ma Najeriya dan Najeriya ta rushe ta kasa rushewa albarkan Shehu Ibrahim ne Shehu Ibrahim ya zo ana cikin yakin Ojuku Shehu Ibrahim ya zo Najeriya yayi rubutu haka ya zagaye ya zagaye haka a ƙasa sai ya ce hazihi Najeriya da autullaha fa hasanaha min alharbi abada wannan ita ce Najeriya gashi nayi addu'a ya kewaye haka na roki Allah Allah ya tsara Najeriya daga yaki har abada to saboda haka ko kai da jaki ka ci albarkacin Shehu Ibrahim ka nemi taimakon Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya taimake ka ko ka sani ko baka sani ba jahili daƙiƙi annabi ya taimake ka Shehu Tijjani ya taimake ka Shehu Ibrahim ya taimake ka sannan Shehu Tijjani yana kan taimakon ka domin Shehu Tijjani shi ya daura almajiransa Tijjanawa mutum miliyoyi a Najeriya kake cin albarkacin su in ba ta haka da yanzu Allah ya nutsar da kai da yanzu Allah ya halakar da kai istighfarin nan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa anistaghfiru rabbakum innahu kana gafara yursilu samaa alaikum midrara ba dan yan Tijjaniya suna yawan istighfari fiye da kowa Najeriya ba da tuntun Allah ya halakar da Najeriya irin zunubin da ake aikatawa a Najeriya Dr. Jaki ka ci albarkacin Shehu Tijjani Shehu Tijjani ya taimake ka ko ka ki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka sani ko baka sani ba ba ma kai ba duk dan Najeriya Shehu Tijjani ya taimake shi domin Shehu Tijjani ke da almajiran da kullum miliyoyi sai sun istighfari istighfari ko maganin masifa ne li kulli shay'in sakalun wa kalbi zikrullah Shehu Tijjani ya ba almajiransa umarni kullum ai ta zikirin Allah komai yana da magogi magogin zuciya shine zikirin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anistakafi rabbakum ku ta neman gafaran ubangijinku innahu kana gafara mai yawan gafara ne yursilis sama'a sanadiyan istighfari Allah ya sauka muku daga sama Midrarin ruwa da ya daga san da yana zuba da ainihin indaro wa yamdidukum bi amwalin sanadiyan istighfari Allah zai ba ku dukiya masu yawa wa na Allah zai baku ƴaƴa masu albarka wai da Allah kum jannatin Allah zai sanya muku gonaku masu albarka wai da Allah kum anhara Allah zai sanya muku koramu to ko ka ki ko ka so wallahi Shehu Tijani ya taimake ka domin almajiransa suka fi kowa yawan istighfari almajiran Shehu kullun da safe duk almajiran Shehu Tijani zai istighfari 100 salatin annabi 100 la ilaha illallah 100 bayan la'asar zai istighfari 100 salatin annabi 100 la ilaha illallah la ilaha illallah 100 wa'annan mutanen da Allah yake cewa wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa kifatan wa dunal jari min alqawli bil guduwi wal asali ka ambata ubangijinka a cikin zuciyarka kana mai kankantar da kanka lazumin safa da lazumin yamma kenan bil guduwi wal asali kai da safa kai da yamma almajiran shawta jan su suke wannan ba dan su ba da Allah ya halakar da Najeriya da har yanzu ana cikin bala'i ana cikin masifa kyautu jani ya taimake ka da jaki ko ka sani ko baka sani ba ko ka yadda ko baka yadda ba mu dai mun san abin da ke tattare da kai rashin tarbiyya ne kai wallahi ba shehu tijani ba Profesa Ibrahim Makari ma ya taimake ka kana cin albarkacin Profesa Ibrahim Makari domin wannan Profesa Ibrahim Makari duk Najeriya da za a haɗa zuciyan Wahabiyawa kaga na Najeriya ba ta kai tsarkin zuciyar Profesa Ibrahim Makari shi kaɗai ba da za a haɗa zuciyar wani duk Wahabiyawan Najeriya gabaki ɗaya ina sun taimake ka amma kai da yake ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani baka go ka samo ne tun farko bari ma ka ji abin da ɗalibin kake faɗa akan rashin ladabin ka bari ka ji bari ka ji abin da ɗalibin kake faɗa rashin kunya a halin sunna fitsara a halin sunna rashin tarbiyya a ahlus sunna rashin ganin darajar ilimi a ahlus sunna rashin ganin darajar malami a ahlus sunna munafunci a ahlus sunna fita da kulli a ahlus sunna wannan haka ne yawwa haka ne duk abin da na faɗa kar ka tsaya ma ka ce da ka wani cika cikin magana da ka je ka bincika kamun ka zo ka yi magana hmm. ahli sunna tsararru ne ba su da kunya ba su da kunya ba su da kanin darajar malami ba su da kanin darajar ilimi ba san hmm. darajar ta ba to kai ga baki ɗaya ka ya siffanta wannan da kuke gani a bakan lawu kenan ɗaya daga cikin ɗaliban Dr. Idrisu ahli sunan nan kaga bai riga yayi istisna'i ba ce sai dai wani da wani da wani duk siffofinka ya haɗa rashin kunya ahli sunna in ba rashin kunya ba Dr. Jaki ka kalli annabi ka ce baka neman taimakon annabi baka neman taimakon inyasi baka neman taimakon tijani eh ko annabi ma ai wannan rashin kunya ne wannan rashin tarbiyya ne wannan rashin ilimi ne kai jahili ne annabi ya taimake ka akwai wani bidiyon ka da naga sayyidi abul fatai asani an yi attachment da bidiyon shi inda kake cewa baka neman taimakon annabi na nema bidiyon ne amma in Allah da zan ƙara nemawa in yi wannan karatun part 2 inda kuma ka dawo ka ce ba dan annabi ba ai da yanzu kun shiga cikin me ana kuna cin albarkacin annabi ne a ashe annabin na da albarka mai ta naƙudi magana da warwara magana da warwara da warwara kamar yadda malamin ka albani shi ma yana da littafi ta naƙuda to albani tufka da warwaran albani me yasa kace baka neman taimakon annabi amma kuma a wani wuri kace ai annabi ya ce ai annabi ya kuna cin albarkacin annabi to ai cin albarkacin wani taimako ne Dr. Jackie ka dawo ko to wallahi ni mai baro ta idanuna na kanka duk motsin da zaka yi wallahi tallahi sai na warware ma al'umma jahilcin ka al'umma ku sani duniya ana neman taimakon annabi lahira ana neman taimakon annabi duniya ana neman taimakon mutum na kirki bawan Allah salihi irin Shehu Tijjani Shehu Tijjani mutumin kirki ne ai duk abin gaskiya annabi yace ma kana lillahi dama watta sala wa ma kana li in kadawan fasala duk abin da na Allah ne dawwama yake yi zai kuma sado har izuwa ran alkiyama misali mu yan adam ne al'umma annabi adam ba za mu kare ba har sai ran tashin alkiyama saboda annabi adam gaskiya ne misali jikokin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama suna nan tun daga zamanin annabi har yau ba za su kare ba saboda gaskiya ne a karo nan ma akwai sharif alawi jikan annabi Muhammadu ne a kaduna a nan zariru akwai gidan baba sharif gida ne na sharifai a zariya ga duk gashi nan dai wurare da dama gida ne na sharifai saboda ma kana lillahi da sal. abin tabbatacce ne ba zai yanke ba amma da yake ibnu taymiya ƙarya ne ibnu taymiya har ya mutu ya mutu a gauro ibnu taymiya ya mutu a tazuru zargin shi ma ake yi luwadi yake saboda bai taba aure ba sunnan annabi ne aure amma ibnu taymiya ya kyamata wannan sunnan kaga bayan shi ya zama aftar da mun ƙarya ne ibnu taymiya shi sa bayan shi ya zama ƙarya shafaffe bayan shi ya zama shafaffe Shehu Ibrahim Inyas da yake gaskiya ne tun daga zamanin shi rasuwar shi ya rasu 1975 shekara nawa yanzu fiye da shekara 40 da wani abu amma gidan Shehu Ibrahim na nan ƴaƴan Shehu Ibrahim na nan jikokin Shehu Ibrahim tattaba kunnen Shehu Ibrahim na nan yanzu nan yanzu daga inda nake nan minti 30 yanzu inda zan kashe kyamara nan in tafi zan je har ɗakin jika Shehu Ibrahim eh, jika Shehu Ibrahim sai ga dade fatu yar shehu lamini inyas a mu nan garin kaduna gashi nan gidan shehu ɗaya rubuci tana gidan shehu ɗaya rubuci tsakani na nan da gidan shehu ɗaya rubuci na kaduna da biyar minti goma sha biyar ashirin talatin na isa akwai jika shehu ibrahim a gidan yanzu nan kowa ya san ƴaƴan shehu ibrahim akwai irin su abdul ahad yas suna garin nan akwai su ƴaƴan shehu ibrahim ne ƴaƴan shehu ibrahim ne a gaba ya shi tabbatacce saboda shi na allah ne idan ka tafi kauna ga masallacin shehu ibrahim nan ma irin na annabi ya kwaikwayi masallacin annabi saboda ƙaunar da yake ma annabi gidan shehu ibrahim da iyalansa suna nan saboda na allah ne in ka je bas, gidan shehu tijjani yana nan Yayin shehu tijjani suna nan zawiya shehu tijjani tana nan ina gidan ibnu taymiya ina gidan albani duk da yake ƙarya ne abin ya zama aftar bayan su ya zama aftar bayan su ya zama aftar saboda ƙarya ne su ma gane lillahi dama wata sala annabi yace duk abin Allah dawwama yake yana saduwa ila yawmil qiyama wa ma kana li ghairi llahi in kada wan fasala duk abin da ba na Allah ba lalacewa yake ibnu taymiya ya lalace ya yanke bayan shi babu ya zama abtar Shehu Tijjani kaji har yanzu gidan shi yana nan da ƴaƴan shi da jikokin shi kaga Shehu Tijjani gaskiya ne kenan kuma Shehu Tijjani an haife shi bayan jiran manzo Allah shekara 1150 yau Shehu Tijjani akalla ya kai shekara 350 da rasuwa amma gidan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi har yau suna nan amma ku da yake ƙarya ne bayan ku ya zama aftar yanzu ina bawa shinkafa bawa mai shinkafa tataccen ba wahabiye ina sama'ila iblis ina ƴaƴan shi wanda suka zo wai su su ne asalin wannan kungiyar wahabiyancin a Najeriya babu su bayan su ya yanke bayan su ya yanke shau ɗaya rubutu gashi ko tun wancan lokacin gashi yanzu 'ya'yan shi suna nan da jikoki na Allah ne daman amma na ƙaryan babu yanzu ku nuna mana dan Sama'ila Iblis ɗaya wannan da wanda za a ce wai yayi gadon shi malami ne gashi ne yana koyar da addini a nuna mana a nuna mana dan bawa mai shinkafa wanda ya mutu akan bola a nuna mana wai wasu suka kawo wahabiyanci izala Najeriya Abubakar gumin ma bayan shi ba abin da ya bani illa talasurin ɗa wanda a cikin wahabiyawa ma suna da ainihin suna ainihin kokwantan ingancin ingancin iliminsa mun tsohon soja ne aka je aka dauko shi aka daura shi a kujerar malamai tsakanin su ma yanzu faɗa suke yi tsakanin su babu baya mai kyau ba ku da baya mai kyau saboda lamarin ku ba Allah bane a ciki ina kira ga al'umma duniya ku fahimta na rantse da ubangijin da halice ni addinin su Dr. Jaki addinin Yahudanci ne na rantse da girman Allah addinin Wahabiyanci addini ne na yahudanci ba addinin annabi muhammadu bane addini ne na rena manzan Allah Sidakta idrisu wallahi tallahi wallahi yan kwangilan yahudawa ne wallahi yahudawa suke mu aiki ba addinin musulunci suke mu aiki ba mutanen da sahabbai suka bi annabi a wurin su yanzu za su zagi annabi su ci mutuncin annabi ko kuma wani ya zagi annabi ya taba annabi ba za su ba da kariya ba amma daga an taba sahabbai sun fi ganin girman sahabbai ya ishe ku wannan sun hana ai maulidin annabi amma sun yi makon sahabbai wallahi sahabbai sun fi annabi a wurin su daraja sahabbai wanda mu ko daraja lamba farko ita ce Allah daraja lamba ta biyu annabi Muhammadu daraja lamba ta uku ahlul baiti rasulillah ahlul baiti rasulillah dan karamin cikin zirin ahlul baiti fi duka sahabban manzon Allah daraja imamu mahdi ya fi sayyidina abubakar daraja ya fi sayyidina umar ya fi sayyidina usmanu ya fi dalhatu ya fi zubairu ya fi duk sabon manzan Allah nan wallahi imamu mahadi ya fi su daraja har a wurin Allah imamu mahadi ba mu ce sahabbai ba su da girma ba suna da girma amma mataki na uku su sune ahadul baiti mataki na hudu sai sahabbai sabon ma wanda ba su yi manafinci ba wanda ba su yi zalunci ba domin a cikinsu akwai azzalumai annabi ya ayyana da kanshi a cikin sahabbai akwai munafukai har ma annabi ya sanar da waɗansu daga ciki sahabbansa akwai munafukai a ciki wanda sallah suke tare da annabi wa mimman haulakum min al-arabi munafiquna Allah ya ce wanda suke gefen ku cikin larabawan nan da suke tare da ku ya rasulullahi munafiquna akwai munafikai wa min alil madina musamman ma yan madina maradu alal nifaqi sun kware sun tace sun kai bango a wurin iya munafanci la ta'lamu ba ku san su ba nanu na alamuhum mu ne muka san su daga baya Allah ya sanar da manzo Allah sauran munafikai ya gaya ma ɗaya daga cikin sahabban sa ya shi kuma ya faɗa masa yajina Aliyu saboda ga dakta ki bi ma na ganin ka mai jar koma ka dawo wallahi wa in uttum udana in kun dawo mu ma za dawo mai baro ta yana nan in dai da rai da lafiya wallahi tallahi ka san na sa ka a gaba kenan kuma yadda kake fitowa kake waɗannan katobaran mu ko muna fitowa da ilimi mu wayar da al'umma kai muna samun kira daga sasannin duniya ana gode mana akan irin faɗakar da al'umma da muke yi da kuma faɗakar da su daga harkan shirka da kafirci da yahudanci da kuka so daga wurin ƴan uwanku yahudawa in banda da taki tataccen munafiki ne kai ta yaya za a kashe musulmai a yahu a ainihin a ainihin filin Gaza ka ce wai wannan musulmi da ake kashewa 'yan shi'a ne kada kada ya musu addu'a kada a goyi bayan su bayan mafi yawan 'yan filin Gaza nan sunni ne ma mafi yawan su sunni ne saboda aikin ka aikin yahudanci ne wa'ancan iyayenka ne yahudawa saboda haka in yasi ya gaba ma komai tijjani ya gama ma komai annabi muhammad ya gama ma komai ko ka sani ko baka sani ba wannan ita ce amsan tambayar ka wanda ya bi ka ma wallahi tallahi in yasi ya taimake shi wanda ya bi ka ma tijjani ya taimake shi kuma har gobe har jibi shawar tijjani na taimakon ku ba dan shi ba ba dan almajiran shi ba ruwa ma ba za ku sha a Najeriya ba istighfari da almajiran shawar tijjani suke yi da salatin annabi da la ilaha illallah su ne bayan Allah da Allah ke duba a Najeriya muke zaune lafiya mahajubi kawai yan uwa zamu dakata wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ɗaya daga cikin zaratan matasan malaman ɗariƙar tijjaniya kenan wato a sheik mujittafa mai ta wanda shi ma idan ya fito yi magana kamar duk matasan malaman ɗariƙar tijjaniya nan sun yi magana ne musamman idan ya idan wani daga cikin su da ni daga cikin buwabiya ya fito ya batanci ga ya mummunan magana wacce ta sauka daga kan hanya wato sheik mujib tafa mai baro ta kenan a yayin da ya fito an ji ya ya rushe dr idris dutsen tanshi mai bankin babban bargo sakamakon dawowar da dr idris dutsen tanshi daga hijirar da ya zo ya kara maimaita kalmomin da ya faɗa ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa baya neman taimakonsa kamar yadda aka danna bidiyonsa aka ji to mu dai a nan za ce allah ubangiji ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya cece mu mu dai muna neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama allah ya sa annabi ya cece mu amin